kamar yadda rahotanni da kuma al'ummomin yankin suka tabbatar mayakan na boko haram wanda yanzu ke gudu ga hare hare na dakarun soji ke kaiwa a ƙarshen makon nan sun sake kai hare-haren sarika noke a wasu ƙauyuka na ƙaramar hukumar madagal da ke kan iyakan jihar adama da kuma jihar borno rahotanni na cewa mayakan na boko haram sun kai waɗannan sabbin hare-haren ne a ƙauyukan sabon gari kafin hausa da kuma dutse biyu wanda kawai yanzu ba tantance adadin waɗanda aka kashe ba yayin da a ɓangare guda kuma maharan na boko haram na fake ne akan duwatsu da kuma wasu dazuzzukan da ke kewaye da yankin ya zuwa yanzu ma dai sakamakon karancin jami'an soja a wasu yankunan da akwaton yan banga ne ke taka muhimmiyar rawa wajen kare yankunan wanda hakan ne ma ya sa al'ummomin da abun ke shafa ke kira da a kai musu dauki kuma sun kara sun zo misalin karfe sun zai mangari ba ko kuma sun je wani gari ana kira kashe hausa kusa da sabon gari har yanzu sun je kuma sun kwana gidaje wajen sabon gari da kashe hausa din ba sojoji sun yan bangare ka wuri kuma kaga kaga yan bangaren kuma raba bindiga na zamani suke da shi ba irin bindiga na gargajiya da suke da shi har gida ya kawai shi kenan. to yanzu me mm. kuke so a yi a wannan wuraren naku. eh muna so yanzu gwamnati su taimaka a kai mana jami'in tsaro irin su sojojin su koma eh, sabon gari na su zauna gaskiya din ba sojoji da wurin yan bangare a wurin ba zai yi ba dole mutane suna da fargaba wurin shi ma da yake karin hasken Mr. Adamu Kamal dan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar Micika da Madagali wanda ya tabbatar da hare-haren sarika nokin da ake kaiwan ya ma bukaci ne da a mataki to a gaskiya abin da yake faruwa abun takaici ne akan mutane muna bakin ciki ina gaya maka da mutane aka bi a kansu aka yi kone kone aka yi kashi kashi ba iyaka muka kuka mu ga ga hukuma muna roka gwamnati ta zo ta kasance ta shiga ta taimake mu a da mana eh, eh, eh, mutanen a wannan wuri. Wannan ma dai na zuwa ne yana dakarun sojin Najeriya ke ci gaba da fatattakar mayakan na Boko Haram tare kuma da tarwatsa sansanoninsu a dajin Sambisa batun da mukaddashin kakakin shekwatar tsaron Najeriya kanar Sani Usman Kuka Sheka ke neman jama'a da su masu ba da gudumawa wajen ba da bayanai. kasan yanzu a sojojin Najeriya suna nausawa dajin Sambisa inda 'yan ta'adda na Boko Haram ba wai 'yan da kaya ba ne 'yan ta'adda ne haka suke suke kuma ana kokarin duk inda sansanoninsu suke an maganin su an tawar watsa su. To, me eh, a kiran ga 'yan Najeriya? Ya kulle wannan muna kira ga 'yan Najeriya cewar su ci gaba da ba a jami'an tsaro musamman ma sojoji goyon baya kuma su lura da cewar wannan yaki da ake da ta'addanci da 'yan ta'adda abu ne na ƙasa baki ɗaya domin hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. a tabbatar da cewar an taimaka ta fuskar ba da bayanai da kuma kula da muhalli da dai sauransu yadda za a cimma nasara game da wannan yaki. Mukaddashin kakakin shakwata tsaron Najeriya kenan kanar Sani Usman Kuka Sheka kuma fata ma dai shine Allah ka ƙarshen matsalar 'yan bindiga masu tada kir bayan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.